أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء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 waddalalatu marjuha ila nar yan uwa iyaye mata da Allah ya tara mu a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar maji daɗi al-islamiyya da kenan cikin garin argungu a cikin wannan jiha ta mai albarka jihar Kebbi, najeriya muna yi ma Allah subhanahu ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu damar sake haɗuwa a wannan rana mai albarka rana ta narba wadda muka saba haɗuwa a wannan makaranta din domin tunatar da junanmu dangane da abin da ya shahi ma'anonin alkur'ani mai girma kamar da kuka sani alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a wannan makaranta muna da waɗanda suke hafizan ƙur'ani ne muna da waɗanda suke suna da hizo talatin wasu suna da ishirin wasu suna da arba'in wasu kuma gwargwadon abin da Allah ya ba su babban makasudin idan mutum ya halarci wani abu na ƙur'ani to ya yi ƙoƙari ya san ma'anonin ƙur'ani rashin sanin ma'anar ƙur'ani tana wa mutum da wasu matsaloli to wannan shi ne makasudi kuma kamar da kuka sani muna tafiya ne kan jagorancin wannan babban littafi na babban malaminmu wato raddul azhan ila ma'anil ƙur'ani idan ba a manta ba muna cikin wannan sura bi albarka suratul araf kuma mun tsaya daidai wato ayata wato ayata ashirin da takwas yau za mu tashi ayata ashirin da tara Allah shi muna jagora mala ya ce wa ba'ada an ankara alaihim al-iktida'u bil aba'i alal batil wato bayan da Allah subhanahu ya yayi musu kan su kafirai dangane da koyin da suke yi da iyayensu alal a akan banna bayan da satin da ya gabata an yi magana idan iyayen mutum suna akan wani abu wanda ba na kwarai ba to bai dace ya koyi da su ba ɗabi'u ne waɗanda ba na musulmi ba ɗabi'u ne waɗanda ba na musulunci ba kuma musulunci bai da shi ba ka yi kwaikwayo da mahaifinka a kan wani abu da yake akai na ɓanna wannan addini bai da wannan ba to bayan da Allah ya musu a kansu dangane da wannan mummunar ɗabi'a wal iftira'u alallahi da kuma ƙirƙirar da suke yi na ƙarya suna jingina ma Allah da ahum ilal haƙƙi, sai Allah subhanahu wata'ala ya kiraye su zuwa ga gaskiya wa ƙala Allah ya ce قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم كما بدأكم تعودون الله سبحانه وتعالى ya ce kullahum ka gaya musu ya kai annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ka gaya musu cewa mara rabbi bilkasti ubangiji na ya umarce ni da yin adalci mara rabbi bilkasti ubangiji na ya umarce ni da yin adalci ai bil adala abin da ke kira al adalci Allah ya umarce ni da yin adalci wa aqimu bil kuma ubangiji ya umarce ni cewa wa aqimu bil qisti kuma ku tsayu da adalci ai abinda ake nuhi amara rabbi ubangiji na ya umarce ni in gaya muku kuma ku tsayu da adalci wa qala yace aqsitu wa aqimu wato ku yi adalci sannan kuma wa aqimu ku tabbata akan adalcin nan Eh, yau haka ne ko wato aqsatu wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wato amara rabbi bil qisti wa aqimu ubangiji na ya umurce da dayan adalci kuma wa aqimu bil qisti ku tsaye da adalci to shine malai ce ai abinda ake nihi amara rabbi ubangiji na ya umurce waƙala wa qala yace aqsitu wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wato ku yi adalci sannan kuma ku tsayar da huskokinku inda kulli masjidin wato gun kowane masallaci abinda ake nihi ai akhlasu lahu sujudakum ku tsalkake sajada ku zuwa ga Allah duk wanda zai sajada wanda zai yi sallah zai ruku'i ya zama na yayi wannan ruku'in ya yi wannan sajadar ya yi wannan sallar don Allah da neman yarda Allah sannan wada uhu mukhlisina lahu dina sannan wada uhu ku bauta ma Allah mukhlisina lahu dina kuna ma tsalkake addini gare shi mina shirki daga shirka ma'ana ku bauta ma Allah ku kirayi Allah kuna masu tsalkake addini ga Allah kuna masu nisanta shirka kama bada akum kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ku ai kama khalaqakum walam takunu shay'an kamar yadda Allah ya halicce ku da babu ku walam yakun hunaka irtibatu bi aba'i wala abana babu wata alaka wadda ta kullu tsakanin iyaye da 'ya'ya. to ta uduna haka za ku komawa wato yu'idukum ahya'an yawmal qiyamah Allah zai mayar da kurayayyu rayayyu wato ranar kiyama kuma ga yadda abin zai kasance fariqan hada wa fariqan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah إنهم اتخذوا الشياطين أولياء min دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون الله سبحانه وتعالى يتشي كما بدأكم تعودون كما يدى الله يهل تشيكو وتحكذا كما أزوى قريشي فريقا منكم هدا wasu jama'a daga cikinku Allah ya shiryar da su akan tafarki madaidaici wa fariqan wasu jama'a daga cikin ku haqqa alaihimud dalalata wato kalmar bata haqqa alaihimud dalalatu kalmar bata ta tabbata gare su ma'ana akwai mutanen da tun da Allah ya halice su Allah bai musu rabon samun shiga aljanna ba akwai wadanda tun sadda Allah ya halice su Allah ya musu rabon samun shiga aljanna wato fariqan minkum hada wasu jama'a daga cikinku Allah ya shiryar da su Allah ka sa mu cikin su wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah sannan wasu jama'a daga cikinku kuma kalmar fata ta tabbata gare su Allah ka risanta mu daga gare su Allah ce innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah abinda ya jayo musu kalmar fata kalmar hasara da tabewa ta tabbata gare su ga dalili innahum ittakhadhu ash-shayatin su sun riki shaidannun mutane a matsayin wato majibinta gare su min duna lahi kuma bayan Allah ma'ana sun samu wasu shaidannun mutane sun ba su matsayi irin na Allah suna girmama su irin yadda suke girmama Allah suna kaunar su yadda suke ƙaunar Allah suna sajada gare su yadda suke sajada wa Allah suna ruku'i gare su yadda suke ruku'i wa Allah wannan abin shi ya sanadiyar ɓace wasu da lalace wasu to shi yasa yake cewa innahum ittakhazu shayadina awliya sun riki shedanu a matsayin waliyai wato min dunillahi kuma bayan Allah ai wato gairihi wato wani Allah bi ragamil iktida'i bil aba ta inda sun ka dawo suna koyi da iyayensu wa yahsabuna annahum muhtadun kuma su suna tsammanin cewa lalle su shiryayyu ne a wurin ubangijinsu alhali kuma ba shiryayyu ba ne to Allah ya ƙara wannan magana sai Allah ya sake cewa ya bani adama ta zinatakum ya bani adama ta zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa إنه لا يحب المسرفين kamin wannan ayar malam da yazo da yana magana da Allah ya ce kama bada'akum uduna, sai ya ɗaura mata namba kasa yace Allah subhanahu wata'ala don tabbatar da cewa yanda mutane Allah ya halicce su haka Allah subhanahu wata'ala zai mai da sorin su Allah ya ce yuhya allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin qul yuhyiha allazi أنشأكم أول مرة وهو بكل خلق عليم الله يتشك قيا ومتاني يهويها الذي أنشأها ونمدي قاقها للتسو shine wanda zai rayar da su wato wanda ya kaga halittar su karan farko an gane ko allazi ansha'a awwala marra wanda ya kaga halittar su karan farko to shine wanda zai rayar da su wa huwa bi kulli wa huwa bi kulli khalqin alim kuma Allah ga dukkan komai masani na ga duk halitta ta duka dai ayoyin abin da suka wa, tabbas in an mutu za a koma wurin Allah domin Allah ya yi hisabin dangane da ayyukan to idan mun komo ga aya ta 31 wadda Allah mai karanta yanzu Allah subhanahu wa Ta'ala ya bani adam ya ku ya'yan adam ma'ana ya ku diyan annabi adam na zinatakum inda kulle masjidin ku riƙe adonku gun kowane masallaci me ake ni da huzu zinatakum ai huzu ma yasturu auratukum wato ku riki abin da zai sufurce muku auratakum al'auraku inda kulli masjidin gun kowane masallaci ai inda kulli sala gun kowace sallah an fahimta kamar wannan gabar ayar tana nuna mana duk wanda zai je wurin sallah ana neman sa da abubuwa guda biyu abu na farko suturar da zai sallah da ita ta zama sutura ce wadda za ta lullube miki jikinki gaba ɗaya kamar yadda musulunci ya ko ina na ki in ki sallah ki tabbatar da ke lullube jikinki sannan kuma in ki sallah ba a son ki ɗauko sutura irin wadda ko cewa an kai ke ta da ita cikin gari ba ki sa irin ta ke ce ita ce za ki sallah da ita galibi mata kura da wannan matsala sai ha ga mace kayan da ta kabar jakata da su cikin gida tana aiki suna ɗoyi suna bashi suna wari in azhar ta yi wannan hijabin za ta ɗauko ta sa ta ce ta yi sallah da shi wannan ana son ki girmama magana ki da Allah ki girmama magana ki da Allah ta inda mi za ki nemi sutura ki ta ƙwarai wadda za ki sawa in za ki yi sallah shi yasa ƙa'idar musulunci in mace za ta yi sallah har da turare an yarda ta sa in dai ba masallaci za ta ba in dai cikin gidanki ne za ki yi sallah ko ba haka ba cikin ɗakin ki ne zaki sallah to suturar da zaki sallah da ita sai ke diba can ta ƙasan ƙasan akwati ke babbako ta ƙasan ƙasan akwati ki ɗauko ta ki fesa mata turare sannan ki sallah in ki gama sallah sai ki sake daɗewa ki aji shi yasa zaka samu wasu mata ma sukan yi tuwahi na musamman su kiɓe su ɗaya don sallah duk sadda za ta yi sallah waɗannan kayan ba ta wasa da tsaftarsu waɗannan kayan za ta tabbatar da kaya ne sun haɗa siffa ta hijabi cikakkar siffa wadda musulunci ya ayyana ba hijabi mai sharara ba wanda ka bayani da sura jikinki ba na kwalliya ba ba hijabi wanda in ki ruku'i ya ɗage sama tsintsiya kawai kita hito ba in ki sallah haka ba ki da sallah ba zanen da in kista shi ba sai in ki ruku'i sai tsintsiya kawai kita ta hito wadda ta yi sallah aka haka ba ta da sallah idan mace za ta yi sallah dole ta rihe sai kawarta dole ta rihe bayan kawarta allahumma tahin kawarta ɗaya ne ba al'aura ba amma tun daga dugaduganta sai zanen ya sassauto ya rihe mata dugaduganta sannan kuma ta kula lokacin da ta yi ruku'i sai ta duba ta gani shin wannan wato abin nan ijiyar duddugenta tana bayyana in tana bayyana ba ta da sallah ashe kun ga in mun kalli wannan da yawan mata ba su da sallah wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam in za ta yi sallah da me za ta yi sallah yace ta samu khimar hijabin ta cikakken hijabi bai cikakken saka sannan yace kuma da me yace da kuma rigatta ita ma mai cikakken saka wanda za ta riye mata ko ina dukkanin kun sani abinda mun ka iyayenmu da kakanni suna yin za su sallah sai a gama ta ɗaura zane bakin cibiyarta ta yadda zai sassauto har ƙasa ya ruhe mata in ruku'i ta yi zane ya ruhe mata duk ƙawawunta to yanzu ina maganin wannan matsala shine ta nema safa na ƙawa ta sa ta nema safa na hannu ta sa in zaki sallah ki kokarin wannan in ta ya zaki safanki na ƙawa safanki na hannu yana cikin jikkacci in zaki sallah ki sa saboda mi ki ture makanki shakka da kwankwanta duk wanda ta duɗi safa eh ta sa kawarta ta sa zananta to kun ga zanan ko da ya dan dauke kawarta dai ta bayyana ba amma za ga wasu na magana suna cewa wai an ce wai wanda ya sallah bai sa safa ba bai da sallah ba ne bayanin ba yanzu kun ji bayanin in za ki iya tsarewa ta yanda in tsiya kawaki ƙwauren kawaki idanun sawun kawaki duddugen kawaki ba zai bayyana ba to in ki sallah Allah na ansa amma in ki sallah duddigen kawaki waje to ki tabbatar da wannan sallah baki da ita ke dai sauke farali an gane ko amma wannan sallah baki da ita lada da ake suwa ba a baki Allah ya kare ku da haka Allah ya ce ya bani adam khuzu zinatakum ku riki adonku shine malace ku riki sutura wanda take suturce muku jikinku inda kulli masjidin wato gun kowace sallah wa tawaf da kuma gun lokacin da duk za ku yi dawafi an gane ko duk lokacin da za ku yi dawafi ku tabbatar da kun sutura kullum daga ku kamar yadda bayani ya gabata in ba manta ba an yi bayanin suna da al'ada in sun zo dawafi sai su yi dawafi wato zandar to Allah subhanahu ta'ala wagga ayan ma Allah ya ambace ta domin karhowa ga cewa wannan ɗawafin da suke yi zandar, musulunci bai yarda da shi ba ya zo cikin hadisi alladhi akhrajahu al-buhari wanda imamul buhari ya fitar fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an abi huraira ta radiyallahu anhu kala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce qama rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya miƙe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fas'alahu an as-salati fi thawbin wahid yana tambayan manzon Allah dangane da hukuncin mutum yayi sallah da sutura guda faƙada sai annabi ya ce awa kullukum ya ji da sau ni? to ka ce ba za a yi sallah da sura guda ba namiji halin dukkaninku ne maza kuke samun sura biyu ai ba kowannen ku na zai samu sura biyu ba shi namiji in zai yi sallah sura guda ta wadatar in yanzu namiji na da jallabiya ta mai cikakkar saƙa. wadda take ruhe masa wato tun daga jikinsa bakin cibiya ta yi har zuwa Guwa yunai to sallah ta yi amma mace sai da sura biyu an gane sai da jallabiya sannan kuma dami da hima mayahin da za ta sawa in akwai riga wadda take tun daga sama har ƙasa an gane tana lullube miki ko ina mai cikakkar saka ba mai bayyana da shafdin jikinki ba to in ki sallah da wannan rigar kuma wadda ba ta bayyana da jikinki kuma ba ta da ado to in ki sallah da ita tayi amma mun tattauna da ku game da a baya da sauransu duk waɗannan mun yi magana ba rigunoni ne waɗannan musulunci ya yadda a sa a yawon gari ba kaya ne na ado da kwalliya cikin gida an gane ko amma a bayar akwai cikakkar riga wadda ita ma ana kiranta a baya amma ita ko riga ta babbar riga an gane lokacin da muka yi magana game da ce ku zo mana da waɗannan rigunan wasu sun zo da su duk rigar da an ka zo da ita duk an yi ittifaki cewa wannan rigar ba ta sallah da haka in har akwai wata riga yanzu wadda ka yi to a tore ita rana wata yau mu gani sai mu gwada mutane kowa ya duba ayyar sabi shin riga ta yi in ba ta yi ba a biɗi tura kwarai ta musulunci a tura da ita kuma ya kamata a da hijabayyan ku da ake ɗunka muku ku tsaya ku dibi telolin da sun ka iya ɗunki su ɗunka muku kun gane wata hijabin ma ƙara bayyanar da surar jikinta ɗaya zai ka gama tana ta yi a gaba ɗayan jikinta ko ina sutura ta kakkame mata wannan har yanzu ba hijabi ba ne kuma irin wannan hijabin bai dace a ce mace in za ta yi sallah ta yi sallah da shi ba sun makala sannan wannan mutumin ya ce a sun makala sannan ya ce sa'ala rajulun umar wani mutum ya tambaye sayar na umar faƙala sai dai sayar na umar ya ce iza wasa allahu fa'autau idan allah ya yalwanta mai koyarwanta yalwanta abinda aka nuhi idan Allah ya buɗa maka hanyoyin samun arziki to ya kamata in za ka yi sutura ka yi sutura cikakka sutura wancan lokacin ba kowa ke iya mallakar zane biyu ba ko gwada biyu an gane sai dai guda wanda ake yawawa to shi ne sai na umar ce in Allah ya yalwanta ma kana da damar da Allah ya baka arziki to ka yi sutura ka cikakka sutura da haka anan muna kira gare ku duk wanda Allah ya ba iko da dama tana iya yin sutura mai kama da hijabin nan na makarantar ire-iren su sai ta yi kama kala biyar duk inda za tana cikin gari duk inda za tana su ne kayanta na ta zuwa cikin gari su kuma cikin gida yan tana cikin gida sai ta ɗauko su a tanwa da sauransu ta yi ta ɗaura abinta amma wagga sutura ita ce sutura zuwa cikin gari duk inda za ana in gidan sarki za ana ita ce sutura da za ta sawa sai da ita amma ba a cewa don za ana gidan sarki a doko a tanwa mai tsada a sa sannan aza hijabi sama kuma a tahu ana iya gane wacce irin kalata wannan ya zama bayyanar da ado da kwalliya musulunci bai da wannan ba ko za kina wani wuri ki ce ki yi wannan duk musulunci bai yadda ba abinda ake so in za ka sutura ki yi sutura wadda ba ta alfahari ba eh sutura wadda ba ta alfahari ba in namiji ne sutura wadda ba ta alfahari ba in mace ce sutura da ba ta alfahari ba duk mutumin da ya sa sutura ta alfahari ya samu kai ne bargo ko kuma ya samu kai ne rigai wuta duk kayan da yau kuma suna hukai so kusa yau a so in za a haita wani wuri sai ke wata ma ba ta zuwa wurin wani taro sai kowa ya gama tahowa ta ce a tambayo mata hajiya wancan wacce irin ta wata to da ita a hada mata hajiya wancan irin wacce ta to da ita to wancan wacce iri ta sayo duk bayan an gama hada musu to in za ta sayo wa tata sai ta sayo wadda duk ta make tasu ta zama tuwayin alfahari haramun nesa irin waɗannan sutura ɗin Allah subhanahu wata'ala ya kare wa Raja muslim imam muslim ya hitar da hadisi fi yi a cikin ingantaccen littafinsa an abdullahi bin mas'udin daga abdullahi dan mas'udu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da hulur jannata man kana fi kalbihi, misqalu zarratin min kibrin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku saurara mata saboda galibi ku mata an jarabce ku da girman kai an jarabce ku yana daga cikin siffofin mata 'yan wuta shine jiji da kai da girman matsayinki mace na jiji da matsayinta ko matsayin ubanta ko matsayin gidansu ko matsayin karatunta yau a ƙaddarta ke ce ke yi digiri na uku mijin kina da nc a musulunci haramun ne ki nuna mai wani matsayi gare ki domin ke baki da wani matsayi a wuri ne shine adda matsayi domin shine wato mijinki na aure to amma yau za a ga in Allah ya buɗa wa mace tana da wani matsayi ko Allah ya bata wata dama sai kaga in ta samu wannan matsayin tana kokarin wulakantar da mijinta na aure cewa ba komai bane wasu ma ƙoƙarinsu su ma kashe aure su aure wasu manya-manyan mazaje waɗannan su rabe da su annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda adda misalin nauyin azzarra min kibirin na girman kai to bai shiga aljanna a saurara jama'a duk mutumin da duk matar da adda misalin nauyin azzarra misalin nauyin azzara na girman kai manzan Allah ce ba ta shiga aljanna wai menene girman kai abinda ake ce ba girman kai shine wato jiji da kai da nuna matsayinka kun gane dare na mutane kana ganin kowa ba kowa da ba ba dan kowa da ba kai a dan kowa kai a kowa an gane in wurin zama na wai mutum na jin cewa ai ya hi karin ya zauna kafa sai dai ya zauna sama abin hawa ko mutum na jin cewa aiki ya yi ya ɗauku kaza yanzu wata da za ki ce mata da Allah mai komin takalman nan sai dai ce mota ke miƙa mata takalman ga me yasa tana jin wai ita matsayi irin nata ta yi ƙarhin ta ɗauki takalma ta miƙa mota ba musulunci ba kuma daga lokacin da kaka jin ni wa nahiwa ne saboda ina madarcin Qur'ani ni wa nahiwa ne saboda ina da masanin tafsiri ni wa nahiwa ne saboda ina masanin fiqh ni wa nahiwa ne saboda ina da kaza ko babana na da kaza girman kai ne ya shigo ka kun gane jiya nake karanta wani hadisi duk wanda ya girmama wani don Allah shi ko Allah zai girmama shi kana da wani matsayi babba an sani kahi wani kahi kaza amma kuma sai ka ji ya ce ke da Allah wance mai komin ruwan can sai ka ce a'a ke tsaya ta inda kike ke sai ki dauko ruwan nan ki ba ta mina na ki aiki na rashin girman kai amma in kina da girman kai sai ki ce shin wace da rina kike ni zan ɗauko miki ruwa kallan niki gani ni ajin ki ajin mu guda da ni da ki ni sa'amu sa'an ki niki to bari in gaya niki ko gidan karatun addini na hi ƙarhinki boko ma da hakuri na hi ƙarfin ki darajar gidanmu ba darajar guda ba da gidanku wane ne wane ne girman ka ya shiga ko bai shigo ba girman ka ya shiga ko mutum ya jin gajin, wai ya hi ya ya na fet ko ya yi ya yi kaza ko ya yi ya yi kaza akwai ƙasashen da su saurara ku jiya akwai ƙasashen da suna da tattalin arziki a wurinsu abin kunya na maka na fek su a kasashe saboda suna da tattalin arziki kun gane in an ka ganka cikin nafe irin waɗannan kasashen su ne maka kallon ba ka ma san darajar kanka ba haka suke kallo yanayin su ne balle ka hau mashin ba su ka da mutunci saboda mi suna da wadataccen arziki in matsayi na gare ka in karatu na kayo ka kai wani matsayi na karatu za a iya baka mota irin wadda ka iya hawa shekara ashirin sai ka biya shekara ashirin ana ana ɗiba cikin albashin kaɗa abin da bai ta kara karya ba a baka mota. shi yasa yanzu ko da maka in kun kace za ku ga motocin da ake kafa kafa da su sai ke mamaki motoci na ji da waɗi waɗanda munan najeriya sai ka ce yana abuja za a ganin ire su to su za a ga ana kafa kafa da su mu motar da nan muna ganin wani abu ita za a ganin ana ana kabu kabu da ita ko nan Niger in ki ga wata da wata mota ta miliyan biyu, miliyan arba'in, in ki tona Najeriya duk kurin da matan Najeriya ganin suna hawan motoci wannan ba ma mota ta ba in ki kwatanta da motocin to saboda haka amma mu ba mu kai wannan matsayi ba wanda haka jin cewa kai kai ƙaryan kaza saboda haka a musulunci girman kai kun daji abinda a girman kai yanzu ta za a ta nan sai ya zamana matsayinki da ta ba guda ba amma sai ta yi kuma kuma ta wuce Ku ba haka ba sai ki ɗan jaye mata sai ki wuce sai ta wuce ita da kanta zarta innal don Allah malama sai ka cewa ah, ba matsala ni halal ni an kai wannan ba komai ne. to yanzu abinda ke mata ɗannan ke ku Allah zai ɗaga da rajaki tana ji tana kallo inna ita ba ta ganin kima ki ba ta ganin darajar ki sai ki sai wani wuri ki ga ta ga ana daga darajar ki ana mutunta ki ko ba haka bane to duk lokacin da mutum ya ce wai shi bai ganin kima ko bai ganin darajar kai ta batu ne Allah na kai ka inda za a ga darajar ka da kimar ka amma a musulunci kada kai masa girman ka baya shiga aljanna duk wanda adda misalin girin misalin wato nauyin azzara na girman kai mun zalla ya ce bai shiga aljanna wallahi mata ku ji tsoron Allah wata hadda miji wata hi ƙarhin ta ɗauko mai abu in ya shigo cikin gida in ya zo ce ina abinci na ta ce ka sai, wai kai wani wai wani irin kai na gare ka wai kai wani irin kai na gare ka kai kullun dagula ka da da dambar maka kullun sai cigaba ta kai ga kanan kamar karamin yaro wai mata ta kawa miji wannan eh wannan bai dace ba an gane ko abubuwa ga sunan ku saurara yau da yawan mata wayanda Allah ya mazajen mazajensu da talauci sai ga mace na ta wulakanta mijinta wai don yana da talauci to talauci shi yasa ba kai ne shi yasa ba kai ne shi yasa Allah ya gwada muku abunku ba kusan talakawa sai ya hada ku da masu kuɗin su ko masu kuɗin su azabtar da ku su ba ku wahala tun mai kudi ka son ki aura sai ki aure mai kuɗin ke aure mai kuɗi amma mata talaka mata yi jin daɗi Allah ya sa mu gane qala rajulun a saurara sai wani mutum ya ce a saurara qala rajulun sai wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace dun misal duk mutumin da adda misalin girman nauyin wato azzarra na girman ka bai shiga aljanna to hankalin sa bai ya tashi qala rajulun sai wani mutum yace innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'alahu hasanan yace manzo Allah ne ina da tambaya tambaya tashin nan ayamin bayanan abin ga yana cikin girman ka ko bai cikin girman kai mutum na yana son sutura ta ta zama mai kyawu takalumma ne su zama mai kya masu kyau ma'ana shi duk inda zai sa sutura ba da niyyar alfahari ba yana dan neman sutura gwargwadon irin abin da Allah ya baki ya sa yan ma gwargwado yan agogo gwargwado yan handset gwargwado yan mota hawa gwargwado irin abin da zai mutunta kai ne ba tare da alfahari ba shan hadda wannan yana cikin girman kai kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to saurara ka jiya inna allaha jamilun yuhibbul jimal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau alkibiru abinda aka ce ma girman kai badarul haqqi ƙin gaskiya wa gamdun nasu da rena manya rena mutane kawai rena duk wani wanda ganin don bai da kuɗi ko don bai da mukami yau rayuwar da muke ƙasar nan kenan Yasayo, sayo nan dole ka bi da abin kwarai ka sa ga jikinka mota kwarai ka hau saboda da zuwan ka wani wuri abinda za a ce ya muna bayanin kai awwa sai a ce malam kai awwa in ka ce ni awwa ne in duniya ta san ka sun taɓa jin sunanka ta ce a ah, muninsa wace to amma in ka yi hitakka ta kware kan mutunta kanka ka tsaye wurin nan ba a ko tsayawa tambaya wakka. da kallon sutura da kasa takalun manka kai tsaye za a yi matakalun manka kuɗi rigarka kuɗi ka kuɗi agogo hannunka hansa ɗinka motar ka sai a ce da shi da motar gabaɗe suna iya kama miliyan uku duk wanda adda miliyan uku ana iya bari shi wuce wurinka za a yi wata rana mun je gidan gwamna ko da muka zo sai aka ce dukkan motoci na kungiya kowa ya aje mota ta waje muna zuwa tare da waɗanda magita na ce ni ba aje mota waje na ce wa kadai da zuwa kawai mun ka to kawai sai na kusu na sha kudu wanda ya kallo da sai ga na daura fuska kawai ina abin da aka bani sai an ka shayi mini da wuce da ce kaga wanda aka yanzu kawai za mu zo mu motocin mu nan ai akwai da sun ka shiga da motocinsu mu ma a bari mu shiga da nan to suna kallon kamar ka da suturarka da abin da kake da shi kamin su yadda su bari ka shiga wani wuri kun gane ko Ta to da haka komi girman ka in kayeta ta ta banza yau sai ka gaɗe an tare maka za ce kai awa da sai a ce ai shi awa ne za ce a ah, to babbana wuce wannan shi zai sa yanzu ka mutunta kanka in za ka shiga jama'a kada ka zauna haka da to da ka ba musulunci bai hana malama za tana wurin wa'azi lalle ki mutunta kanki ki yi hita gwargwado ba ta alfahari ba hita ki tsatsatsaf yan agajin ku tsatsatsaf a ganku yanzu mutanen Kaduna sun zo nan wurin mutanen jihar Kaduna matansu. Ƙungiya wace ƙungiya ce nisa'u sunna nisa'u sunna sun zo nan yanzu wasu daga cikin nisa'u sunna na gani wasu mata daga cikin su wallahi kun yi su arziki kun yi su aikin yi amma kowace ki kalla da ta zo wurin ga za ki ganta cikin mutuncin ta kara makanta ko ba haka ba ne to amma ku don mi in za ku na wani ba za ku yadda ku yi wannan ba kowa da yan agajin ku yan agaji ne ke ina ke waga ya taba mu zuwa da ke inda waga ya tada kina da yan sutura ki ta ta ki dauko in mun ta sai ku ga ana mutunta ku saboda duniya ta koma haka ba hitaban lagaza hita ba ba a so haka nan a musulunci Allah mai kyau ne kuma yana son mi yana son abu mai kyau don haka kasancewar mutum yanzu jama'a wani kawai zai kalle ka in ka yi wahita sai ce wallahi malamin ka girman ka yayi mai yawa to da ya mi da ya shiga mota da ya mi da ya sa hulla da ya mi da ya sa tuwahi da ya yi mi ya yi kaza to shi an mutunci ne don mi za ka sai cikin jama'a ka wulakantar da kanka zubar da makanka mutunci da haka musulunci bai da wannan ba ina fatan mu yi ƙoƙari mu kula da wannan malam ya ce ƙultu sai na ce inna saubu awul kamisu awul malbasu wajibun wannan aya tana karantar da mu Tsalkin sutura tsalkin riga tsarkin abinda kake sanyawa na takalumma na safa na menene wannan kulawa da tsalkinsu wannan wajibi na. bai dace kira malama mai wa'azi ba a ga hijabin ki da kunu wanda kin ba wani yaro ke to da shi Da ta kalle ki sai ta sauke miki aji ta ce ita wannan ko da maganin ganin kamar ta waye a ce jita ko a ga hijabin ki da an yi guga amma ga jirwaye nan na wasu abubuwa duk waɗanda ababe suna sa in ki ta wani wuri ba za a mutunta ki ba amma idan kika mutunta kanki tun daga hitakki to za a mutunta ki za a girmama ki to shine malai yake cewa nan lalle tsalkin sutura tsalkin riga tsalkin abin da ake ɗaurawa, wajibi ne kuma wa matsalubun an ya kunan malbasu jamilan wa nazifan kun gane bila lufin? kuma abin nema ne ana so an ya kunan malbasu abinda mutum zai sanyawa ga jiki ne ya zama jamilan mai kyau wa nazifan kuma ya zama mai tsabta an gane amma wa bila lufin ba tare da ka tilasta makanka ba ya ne yanzu misali ke ce za ki hita kisa wa nan kayan sai ki samu takalun ma irinsu sai ki samu ɗan kwali irinsu ba tare da ke kallawa makanki ba ke hito mat to musulunci da son haka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana irin wannan hitar ba laifi bane shi irin wannan hitar an gane in ma kina iyawa in zaki ta kira tattalin arziki motocinki dukkan hijabai yanki duk motocinki musu yanci irin haka in kina da hali an kace babu tilastawa eh ko ba ku jiya ba yanzu limamin makka in ya hito sai direba da ya ga hitowar da ya sannan zai ɗauko kalan mota mai irin wannan kalan kayan sannan hijawin shida sannan kalli laraba ku gani kun gan ku cikin hita ta wulakanci balarabe na inda in riga balarabe na iya sa kuɗi sai riga mai tsada guda in ka ji kuɗinsa sai kama mamaki. an gane to ba laihina ba ga musulunci ka yi hita ta kwarai musulunci ya yada da wannan in kai wannan ka mutunta kanka ka gyara kanka amma bila takallufin menene takalluf kuna ganin abin da talaka mu kai wata yanzu ba ta da ƙaryen da komi sai ta hito mat amma haka za ta tilastawa ta ce inda waccan ta ara dan kwali mai kala kayan nan ta taitan ta ara takaluma masu kala hijabin nan ta taitan ta ara baki mai irin kala kayan nan jangwalagwashi mai irin kala kayan nan jikka mai irin kala kayan nan wai ta dole sai ta irin hitar da wancan kai akwai wahala ko babu ke wahala kai yi irin hitar da kika iyawa gurgudan arzikin, amma wanda adda dama ya mutunta kai nai ba a son ka hito barkaci kamar yadda za ku ga wasu na yi to musulunci bai so haka ne ana so ka mutunta kanka a ce yanzu misali mutum na yato ga rigawa ga kala amma wandoja, hula hulla baka ko mina na barkace to ya za yi mutane masu iya fahimtar ka mutane ba za su iya fahimtar ka ba Allah ya sa mu gane to shine malai ya ambata anan wala yafut haka ne wala yafutu wala yafutini an unabbiha shababana ala hudurati tashwishil musallina fil masjidi lima yalbasunahu min siyabin alaiha shi'arun sharakatun aw asma'ul wato la'ini mala yace ba zai kubuce ni mini ba in hadakar da samarinmu akan hadarin masallata daga cikinsu abinda suke sanyawa a cikin masallaci na rigunoni da sutura masu alamomi na wasu abubuwa na shirka Ka ga wata riga mai hoton cross eh mutum ya sa wannan rigar ya je masallaci an gane ku sannan ka ga mutum ya je masallaci ya sa sunayen wasu mutane yan kwallo la'antattu tuɗe babban albarka mutum ya sa ga rigarci to wannan duk bai dace ba nan yana magana ne da yankinsu su ce inda yake magana din irin ɗabi'a da aka yi amma ai mu na an kawo ha kawai za a ga wani ya rubuta ga riga ta an rubuta Ronaldo rigat an rubuta ronaldo musulmi na wani shahararren dan kwallo ne ko an rubuta manchester kawai sai a ga mutum riga ta da manchester ko an rubuta chelsea ko an rubuta kaza amma kawai ya zo masallaci ya shiga sahun gaba kaga yanzu sahu na biyu duk wanda ya ɗaga kai ne sai ya ido biyu da chelsea me chelsea sai ya ɗaga kai ne ya ido biyu da kaza wannan bai dace ba irin waɗannan rigunoni da wasu sutura mai ɗauka hankali mai wasu adandani na ɗauka hankali ba a so je da su masallaci don kada ka tauye mu wasu mutane samun lada kamar yadda ba a son mutum ya sa wani ringinton a masallaci wanda in ringinton nan ya tashi duk hankalin mutane zai koma duk wanda an ka zargi sallate kai adda wannan zunubi saboda ringinton din da kasta musulunci na neman irin waɗannan ababen duka mu kaurace musu wa fil hadisin da zai lazi akhrajahu musulmi, a cikin hadisin da musulmi ya yi tarfi sahihi an amru bin asir radiyallahu anhu qala ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama alayya taubaini amru bin asir yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganna sanye da sura guda biyu mu'assirin wato waɗanda aka saƙa garin mu'asfar ko kuma masu kala wato ruwan ɗorawa ya ganna saye da su kun gane ko ko kuma tuwahi ne na alhariri an gane faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni inna hazihi min siyabil kuffari fala talbasa kaga waɗanga tuwahi tuwahin kahire na kaka koma sa su me ake nuhi musulma ta rabe da tuwahin kahire duk kayan da ke saba na musulmai na ba musulmi a al'adance ba su sa su to ki rabe da su kayan da da ganin su kayan arnana to bai kamata ki sa irin waɗannan kayan kina yawo ba amma yau haka za a ga wata ta ce ta ɗauko wani wando an sa shed wata ma wai saboda wayewa ta ɗauko kayan namiji wai kayan mijinta kullum mijinta ɗaya babban albarka manzala ce dunna mata da tassa kayan namiji Allah ya ɗaya mata albarka me kake da alaka da wagga hulla akwai hullan mata hular da namiji na sawa mace na sawa in kisa baki lehi ba akwai wandon da maza na sawa mata na sawa in kisa baki lehi ba akwai jikar da maza na ratayawa mata na ratayawa in ki ta baki lehi ba amma ke dauka kayayyakin maza takalumma akwai na maza akwai na mata in kisa takalumman da na maza na ke kissa ko ba zuwa irin waɗanga na maza ke ma an ɗebe miki albarka duk wani abin da maza ya keɓance su na sutura na takalumma na komi bai halatta ba kai ma namiji haramun ne duk kayan da mata sun ka keɓance su ƙasa, amma kayan da maza na sawa mata na sawa to idan kasa bai da komi akwai abubuwan da ba laihina ba amma al'ada kuma ta yadda da su ba mu saurara yanzu misali munan muna da atamwa ko ba haka ba in yau kun ka gane na nasa a tawana ya taggo da wando da hulla na shigo da tsorin ga wata yan taimakon kallo guda ba ta kuma sadda kanta haramun ne al'ada mummunan ba al'adar mace ba amma yanzu in ka je kasashen yarbawa da yin kasashen inyamurai in ma ba ka sa su waɗannan kayan ma ba a yadda da kai to in ka zo nan sai ka sa irin kayanmu in ka ce can sai ka samu tanwa mai kyau ka ce a ɗonka maka in za kana yawo cikin gari sai ka sa kun sadi Kuma haka ba ko ba laifi ba ne amma munan tun da dai al'adar ba irin namu ba ne in gasta to zai zama wani abu saboda munan al'adar munan wake sare wannan kaya yan daudu jama'a kun fahimta yan daudu su ka sa to tun da al'adar munan ta kyamace su kyamarsu ya yi alheri gare mu amma ba kayan kayarai ba ne kuma sa su ba haramun ba ne amma al'adar mu tana kyama irin waɗannan kaya an bar ma mata su an bar ma 'yan daudu waɗannan kaya da mun fahimta Allah ya sa mu gane yace wa qawluhu ma'asfirina wato masbugina bi asfar wato an yi musu rini da wata kala da ake kira asfar wato sibgu asfarul law mai kala ta duwan dorawa ko fatsa-fatsa shi akala waɗannan kayan a takaice abin da aka nuhi sutura ce kun san galibi maza ba a san namiji ya sa kayayyaki dorawa irin tsoron nan gau yanzu ga wasu ina cankanta da su maza muke magana yanzu ga wasu can da hijabi ɗorawa kun gane to namiji ba sai sa irin wa'annan kayan irin kayan da ɗorawa sun zama ɗorawa ba da surki ba inda sun dan surka da kuna kuna haka a ɗorawa gau to ba kayan namiji na ba kaya ne na mata kayan mata na ita ko mace in sa surin ta ado ne da kwalliya tana cikin kala da kawa mace kyau ko ba haka ba to amma namiji kuma ba kayan shi bane za akwai abubuwan da dole na tura in za ka sawa sai ka tsaya ka kalli wadda aka yadda ka sa da wadda ba a yadda ka sa ba Allah ya sa mu dace to saboda haka wannan shine abin da wato yake nuna mana Allah ya ce ya bani adam ku yi hankuri ayin tafsirin ayan nan na akai guda ya bani adam ya ku ayan adam wa zizinatukum inda kulli masjidin haka ne yace wakulu washarab wato wakulu ku ci washarabu kuma ku sha me ake ni da wakulu wa sharabu wakulu ma shi'itun wa sharabu ma shi'itun amma wala tusrifu Allah ya ce ku ci duk abin da kuke so ci wanda musulunci bai haramta muku ba ku sha duk nau'in abin da kuke son sha wanda musulunci bai haramta muku ba duk wani abin da musulunci bai haramta muku ba to kanka haramta maka kanka shi kun gane da haka ka sha abu mai daɗi ka ci abu mai daɗi da za ka ce makanka a ni ban shan coca cola a ce mista ka ce kawai ba na santa to me aka su five alive kana da halin da za ka sha ne eh sha abinka kulu wa sharab iya dai kawai ka tabbatar da cewa ranar kiyama sai kawa Allah bayani ina ka samu kuɗin sayan five alive ina ka samu kuɗin sayan mango in dai kuɗinka za ka samu sai ka yi abinka kulu wa sharab eh wani kawai sai ka ja ce ni ban cin naman abin nan shanu sai naman rago ko naman tantabara ko naman kaji da sauransu Kala sai kai ta ci abinka amma ka sani sai kayi ma Allah bayani ina ka samu kuɗin da kaka sayan wannan abin kasar da haka wani fahimta jama'a don haka kulu washe rabu ku ci ku sha mashi itum amma wala tusrifu kada ku yi ɓanna menene israfi wala tusrifu bi tahrimil halal abinda abanna yana daga cikin nau'in banna bi tahrimil halal ta inda mutum zai haramta ma kai ne abinda yake halal ne halal ne gare ka sai ka ce ma kanka ai kai haramu ne aka rama an taho sai aka kawo naman rago gasashe ko soyayya sai aka ce aka rama ga wannan kace a ah, ina. in dai ana samun <laughs> naman da ba wanga amma kana malamin Allah ka ce wanga nama ina ka ina ce wanga nama ai wanga nama yan duniya to ka zo da wani abu saboda ni kana kokarin haramta makanka halal tunda Allah ya ce kulu wa la tusrifu bi tahrimil halal shi yasa Allah subhanahu wataala a suratul nahl Allah ya ce ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum kaziba Allah yace, kada ku wada ga abin abinda halussanku ke siffanta muku na ƙarya sai ku ce haza halalun wa haza haramun a ce wannan halal ne wannan haramun yanzu jama'a ƙasa ga in kunkula malamin addini ana kallo ne in ya auri mace mai kyau sai a ce a a a a amma ko malam ya jayo maka ne kenan wace iri a tasu malam kun gani inda an ka to haka aka yawan bukumanci da an ga wata cikin gida tana dan haka sai a ce aka rama kallahu ga ta don zuwa yanzu duk da alalar masu ya darji sai ya dibi mai dama-dama shi ɗauko da min bai yadda a ɗauko maka ne mai shayayyen hannu ko mai shayayyen kawa to da in ka ce gidan malamai irin irin su na hagari sai a gama ce da yan wata matsala sai a ce ga ta an ba malam sadaka shi ko malam yana murna ce ya gode ya gode sai a ɗauko a kawo malam to yanzu duk malami za a ga in zai aure sai ya samu mai ɗan dama dama eh gudun katta sai ka auro mummuna cikin gida ko ya ara sai ta aihawa maka ‘ya'ya munana duk da mijin aure shi buwaye su yana cikin dalili ai da wasu yawa ba su yadda in mutum in yau ka tara yara da yawa ƙasa gaba ba su da kyau ba su da ɗan makari makari ba mai ɗaukan masu kowa bar maka su zai eh to shi ne duk da kasancewar mutum a saurara kasancewar mutum bai da kyau ba shi ne rashin kyau ba shi kyau kyau kan kai za a gyara kanka ka zama mai kyau duk muna halittarka in ka tsaya ka kakkamta kanka sai kai kyau ko ba haka ba in mijin kina kulawa da ke duk muna halittarki ta muka ki duk sai ta tashi sai aka ke tahi ke kyau amma in namijin ki bai da kulawa sai a dinga ganin ki mi cikin matsala ko ba haka ba ne, ba saurara a saurara bari in buga muku wani misali yanzu akwai wani wanda ya zo nan ya tarar da wannan motar da za ta shigo ya zo na ya isko motar ga sai ce a mala hala ina mai motar ga na ce tana nan tana ɗauka da. ya ce ban gane tana ɗauka da ba na ce eh, tara nan tana ɗauka da shekaran jiya aka yi murnar ta kammala hizon ta ishirin na ƙur'ani ya ce yanzu kana nihin mai motar ga tana karatu na ce tana karatu da gilakar ka ganta ya ce a'a da hijabi amma ni azan nake irin matan nan na 'yan duniya saboda ni al'adance galibin masu shiga motoci wa matan 'yan duniya ne an gane ko galibi su ne suke shiga irin wa'annan wato motoci jama'a muna fahimta ko to saboda haka idan kun duba nan Allah subhanahu wata'ala ya hana mutum yi hakan Allah ya ce litaftaru ala alkaziba domin ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba wayanda suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah la yuflihuna ba su samun rabauta an gane ku to saboda haka wannan yana nuna muna lalle mutum kada yana daga cikin israfi yana daga cikin israfi haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka mun gane ko summa qala haka ne Yau malaci au au bi ta'addi ila al-haram yana daga cikin israfi shine tsallake iyaka zuwa ga haram shi ma ana ce mai tasdi wato banna yana daga cikin israfi kun gane ko tsallakewa wato ila al-harami zuwa ga haram kamar yadda Allah subhanahu wataala ambata har yanzu a suratul nahl inna ma harrama alaykumul maytata wad dama إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن إنما حرم عليكم الميتة Allah ya ce abin sanin ko abin da aka haramta muku motsai shi kan motsai haram ne waddama da jini wallahi da khinzir da nama alade wa ma uhilla da dabbar da aka kururuta sunan wani Allah aka yanka ko aka yankan ba dan Allah ba da wata manuwa? faban da tsurra gaira bagin duk wanda lalura ta tilastar da shi ba yana mai tsallake iyaka ba ba yana mai tawaye ba wala adam ba yana mai tsallake iyaka ba fa inna allaha gafurur rahim Allah mai gawara ne ko mai jin kana gare shi in mun kalli wannan aya ta hana mutum ya tsallake iyaka zuwa ga haramu a ce mutum ya je ya samu mota yaki halal yaki haram sura yaki halal yaki haram dole dole sai ka ji dadi dole dole sai ka rika babban hansar dole dole sai ka shiga babban dole dole sai ka to wannan musulunci bayar da shi ba aw bil ifrat fi da'ab yana daga cikin israfi wuce gona da iri fi da'ab a cikin cin abinci mutum ya wuce gona da iri wurin cin abinci haramun ne a musulunci innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah subhanahu ta'ala. Ba ya son musulfi na masu ɓanna ai la yuhibbu man yusrifu fil Allah bai so wanda suke wuce iyaka suke yin ɓanna a cikin ciyarwa wala yujazihim ala alal israfi bil hasana ba zai sakan ka musu da kyakkyawa ba ta sanadiyya wannan ɓannar da suka yi wa kanatil jahiliya larabawa sun kasance lokacin jahiliya ya tsufu na bilbaiti urratan suna yin ɗawafin ɗakin ka'aba tsirara wa yuharrimuna ala anfusihim fi ayyamil hajji lama suna haramta ma kansu a cikin kwanakin aikin haji sai su haramta ma kansu cin nama wad da kurba romuwa fa ankara Allahu alaihim sai Allah ya musu musu zalika wannan abin da suke waƙala sai Allah ya ce to jin cikon bayanin wannan sai wani sati insha Allah nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa Allah shi amintar da mu ga dukkan abinda muke jin tsoro yayi muna damuwa baki daya anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh